muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare saduwanmu a wannan dare kuma a wannan masallaci na masjidun rahma da ke nan cikin garin bauchi a kuma a nigeria kenan a inda muke haɗuwa a daidai wannan lokaci don karanta wannan littafi aljami' as-sahih al-musnad من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه نأى الإمام الحافظ المتقن الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة a wanda kamar yadda waɗanda suke bin wannan darasi a sun san cewa mai gabatar da razasin shine a doktor ibrahim adam umar disina hafizahullah wanda wani uzuri ya sa a yau baya nan yasa ni kuke ganin insha Allahu ta'ala zan gabatar da wannan darasin da kamar yadda na sha faɗa cewa duk lokacin da irin haka ya faru to ba abin mamaki ba ne saboda haka addinin zai ci gaba addini bai ratayu da mutum ba annaban Allah ya isar da sako ya tafi sabin manzon Allah sun isar da sako bayansa sun tafi tabi'ai haka atba'u tabi'in to haka mu ma matukar ini wannan majalis din suna nan ana karantar da al'umma shine addini zai ci gaba da rayuwa saboda haka wannan shine kuma wantaka wadda ba dole ba ne abinda mai majalisin yake bayarwa a samu haka ɗin to amma don dai kada a zauna haka a ce babu wadda ya rike majalisin ake a ta'awun alal birri wa taqwa fatanmu shi ne Allah ta'ala ya mana jagora a cikin abin da za mu faɗi wanda na yi mantuwa adatan a darasina da nake gabatarwa wanda sunna tv take ɗauka ba na faɗan kwanan wata to amma na saba ina jin shi yakan faɗi kwanan wata ko to bari mu dawo mu ce yau takwas ko tara takwas ga watan sha'ban shekara ta 1435 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da a shida ga watan shida shekara ta 2014 na miladin isa alaihi salam a wannan shine kuma a bisa bayanin da na samu cewa ana cikin kitabu mawaƙaitis sala wanda insha Allahu ta'ala za mu tashi a babi na bakwai a cikin wannan kitab ɗin da yake cewa babu tabi'i salati an waqtiha wato babin da ya zo da imamul bukhari ya masa tarjama da cewa tadyi'u salati an waqtiha jinkirta sallah har zuwa fitan lokacinta ko dab da fitan lokacinta wanda la shakka imamul bukhari lokacin da ya buɗe wannan littafin kitab mawaƙaitar sala ya gabatar da ayoyin alkur'ani da suke gwada muhimmancin sallah kuma muhimmancin sallah a lokacin da aka bayyana cewa lokacin sallan ne wanda ya gabata akwai hadisi abdullahi bin mas'ud da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikin da ya fi annabin Allah ya ce yin sallah a lokacinta as-salatu ala waqtiha wato yin sallah a lokacin sallah din to shine imam al-bukhari ya kawo wannan babi da yake bayani akan mutum ya jinkirta sallah ko ya kasance ya jinkirta sallan har dab da fitan lokacinta ko kuma bayan fitan lokacin sallah din wanda la shakka laifi ne mai girman gaske mutum bai da uzuri ya jinkirta sallah alhali Allah ta'ala ya bayyana cewa sallan nan an wajabta ta akan muminai kuma akan waɗansu lokuta wanda aka bayyana bayanin sai zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a nan gaba imamul bukhari zai ɗauki kowace sallah ya bayyana lokacinta da ya tabbata a shari'a an fahimci wannan saboda haka wanda a nan gurin kamar yadda na faɗa wannan babin da imamul bukhari ya yi a nan gurin zai ɗauki fiska guda biyu imma mu ce mutum ya jinkirta sallan har dab fitan lokacinta da wannan matukar bai da uzuri babban laifi ne ko kuma ya jinkirta sallan har lokacinta ya fita misali ba zai yi sallan azahar ba sai kaman yanzu ka ga lokacin sallan azahar ya fita haka eh, lokacin sallan la'asar ya fita ya riga ya wuce bai da uzuri ya jinkirta sallan har zuwa wannan lokaci ya jinkirta sallah subahi ko kuma sallan maghrib har lokacin da a lokacin sallan isha zai shigo ko ya jinkirta sallah subahi har rana ya fito sa'an nan ya yi sallar to wannan yana cikin wato jinkirta sallah to a wannan wato na farko jinkirta ta zuwa dab da fitar lokacinta babban laifi ne amma mutum ya jinkirta sallan har lokacinta ya fita to hakikatan a nan akwai abubuwa guda biyu imma ya kasance jinkirta ta da ya yi har lokacinta ya fita ya yadda cewa sallan wajibi ne a kansa amma saboda kasala da sake irin nasa da wasa da sallah ya sa kawai ya yaudari kansa bai yi sallan ba har lokacin ta ya fita to wannan la shakka kabira ce min al-kaba'ir bal min akbaril kaba'ir yana cikin laifi a cikin manyan laifuka ma girmansa ya fi sauran laifuka masu girma wanda al'imam al-hafiz shekul islam ibn qayyim al ya yi littafinsa kitabu sala wa hukumu tarikiha da yake bayani akan cewa mai wasa da sallah ya jinkirta sallah to la shakka laifinsa ya fi laifin mutum ya kashe rai ya fi laifin zina ya fi laifin mutum ya yi sata mutum ya jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce saboda haka tadyi'us sala jinkirta sallah ta ha, har lokacin ta ya wuce la shakka wannan laifinsa mai girman gaske wanda wannan magana an san sheikh muhammad nasiruddin albani ya yi risala akan tarikus sala don wannan zai iya shiga cikin babin tarikus sala amma ha wani irin barin sallah ne za a sa shi tunda a nan ya bar sallan amma ya yadda da cewa sallan wajibi ne a kansa to a nan gurin ba za mu iya cewa ya kafirta ba amma ya yi laifi mai girman gaske wanda yana tahtal mashi'a amma wanda waɗansu malamai sukan kai shi cewa ya kafirta mas'ala ce da malamai tun can da sun tattauna a kanta cewa shin yakan iya kafirta da wannan ko ba zai kafirta ba waɗansu suna ganin cewa ba zai kai shi ga kafirci ba matukar ya yadda cewa sallan nan wajiba ce a kansa amma sake ne irin nasa ya sa ya yi mai bai yi ta a lokacinta ba to wannan matsalan ba za mu faɗaɗa a cikinta sosai ba tana kan gaban da muke tattaunawa a darasin mu na sayo muslim sa'annan kuma wanda ya barta juhudan yana inkarin wajibcinta wannan ijima'i ne cewa wannan kan ya fita daga musulunci an fahimci wannan saboda haka a nan gurin wajahin da za a iya ɗauka a nan wajahi ne guda biyu in ma ya zama ya jinkirta ta tun farkon lokaci sai dab da fita lokaci yake sallah ko ya jinkirta ta har lokacin ta ya wuce kafin ya yi ta to na biyu ya yi laifi amma laifin na farkon nan ya yi laifi amma laifinsa bai kai ne wanda zai jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce ba ba tare da uzuri ba wanda kan wannan gaba malamai suke cewa in ma ya yi sallan bayan fitan lokacin sallan ba a karɓi sallansa ba kenan ma in lokacin ta ya fita ba a neman ya je ya rama sallar matukar bai da uzuri saboda me wanda wannan ka'ida Muhammad bin Salih al-Utsaimin ta'ala ya kawo ta cewa duk wani duk wata ibada da aka hada ta da lokaci cewa lokaci kaza ake son ka yi ibadar mutum da gangan ya bari bai yi ba to ko ya zo ya rama daga baya ya yi bidi'a ahdasa sakamakon wanda ya haifar da wani abin da babu dalili a kansa kuma menene shine hadisin Aisha da ya tabbata Bukhari da Muslim man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun an fahimci wannan saboda haka kaman azumi ka ce an kama azumi yau ka ce kai yau dinnan ba za ka yi azumin ba insha Allah in an kammala azumi zan rama wannan ranan babu uzuri babu uzururukan da ake bayarwa mutum ya aje azumi ko ka jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce an fahimci wannan saboda haka tsoratarwa ne da gargadi akan mutum ya yi wasa da sallah ko ya jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce to shine imam al-bukhari ya kawo wannan babi na cewa babu tadhi'i salati an waqtiha yani ma hukmu dhalik me hukuncin mutum ya jinkirta sallah wato bai yi ta a lokacin da aka zayyana cewa ayi sallar ba قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا مهدي بن ميمون أنه قال عن غيلان غيلان ابن جرير annahu qala Anasin, anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya ƙara masa yadda qala ce. ma a'rifu shay'an mimma kana ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba wani abinda na sani daga cikin abin da da yake nan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda yake nan a yau kamar yadda da ya magana sabin da yake nufi kenan wato a yau abinda da na sani a lokacin manzon Allah ana kiyaye shi na addini to yau gaba ɗaya wadda suke rayuwa babu shi a cikinsu wanda wannan magana yana tabbatar da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata a cikin sunan daga sunan abi dawud hadisin irbab bin sariya da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabansa man ya'ish minkum fa sayara kathira duk wanda Allah ya kaddara ya samu tsawon rayuwa a cikin ku wanda kuke rayuwa da ni a yau to fa za ku ga abubuwa daban-daban za ku ga sabawa ƙa'idodi abinda shari'a ta shimfiɗa da muke aiwatar da shi a yau za ku ga ya canza shi yasa sai ya ce idan wannan ya faru menene mafita alaikum bi sunnati to ku yi riko da sunnata wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin abi zarrin yake cewa annaban Allah ya faɗa mani ko ya dafa ka faɗa na sai ya ce ya abazarrin ya za ka yi idan Allah ya kai ka lokacin da shugabanni suke jinkirta sallah ba sa yinta a kan lokacinta kuma su ne shugabanni jagorori Allah ya sa ka riski wannan lokaci ɗin to a nan gurin cikin ladabi irin na sabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya annabin Allah to me za ka umarce ni na yi kun ga bai ce ai kawai zan fito kan hudu ba ko mimbari ko wani kafafun watsa labarai in yaya tashi cewa to ku ji jama'a wannan shugaba ya yi kaza ya yi kaza ya ce to kai annabin Allah me za ka umarce ni in yi a wannan lokacin wannan ɗabi'a ce ta sabon manzon Allah in ya ba su labari da hadisi ne tabbatacce kuma a sahih bukhari da muslim hadisi abdullah bin mas'ud lokacin da yace musu duk wanda ya rayu a cikin ku bayana ko nan gaba lallai zai ga danniya da fifiko zai ga ga hakkinsa an danne masa ga abin da ya cancanta ba za a bashi ba ga wanda ya cancanta ba za a bashi ba sabon manzon Allah suka ce to annabin Allah in wannan lokacin ya riske mu kuma ya za mu yi sai ya ce to ku ku yi abin da yake wajibi a kanku lalle kai ka tabbata saboda wancan an danne maka kar kai haka kai cuta ku yi abin da yake wajibi a kanku sai kuma ku roki Allah nan da yake naku saboda ka ce annabin Allah to me kake umarta na in yi in haka ya riski ni sai yace kai in lokacin sallan ya yi ka yi sallan kai sa'an nan ka fito ka yi sallan tare da su wancan da kai kai shi shine sallan wajibinka wannan da kai tare da su ya zama nafila Allahu akbar ku dubi hikima. irin ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin koyin mu za mu ga asar wanda za su zo akan wannan hadisin shine ku dubi Anas bin Malik yake cewa abinda da na sani a lokacin manzon Allah ana kiyayewa babu shi yau duk ya tafi yana magana ne abin da ya shafi basra inda yake kuma da sham inda ya tafi ƙila sai aka ce masa assala ce anas kana faɗin haka ga mutane suna sallah ƙala sai anas ya ba da amsa ya ce alaisa sana'atun ma sana'atun fiha shin ba ku aikata abin da kuka aikata a cikin sallan ba to wannan riwaya za mu karanto sauran don mu gane me anas yake nufi قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد أنه قال عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول إمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري يقول إمام الزهري ينا تيوى دخلت على أنس بن مالك ناشد قرن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بدمشق أجرين دمشق dimashqa a yau ita ce headquarter kasar siriya kuma tana ɗaya da jikin kasashe na ilimi tun a wancan lokaci kuma ita ce headquarter gudanarwa na shugabanci a lokacin banu umayya daga muawiya zuwa yazid marwan abdulmalik suleiman walid umar bin abdulaziz da ma dai banu umayya nan ne headquarter gudanarwa na daular musulunci to a daidai lokacin ya tabbata ibnu sa'ad a cikin tabaqat ya kawo cewa sababin da ya sa anas don anas yana zaune a basra ne basra kuma a yau tana yankin kasar iraki wanda basra tana cikin garuruwan ilimi a wancan lokaci da basra da kufa da bagdad akwai malamai sahabai da sauran manya-manyan marwaita hadisi a wannan garin wanda mafi yawan riwayoyin anas isnadinsu ɗalibansa manyansu daga basra ne saboda haka yana basra sababin da ya za ya taho ya zo dimashq yake cewa a sabit albunani yake cewa kunna ma anas ibn malikin mun kasance tare da anas dan malik fa akhara al-hajjaj salata sai hajjaj bin yusuf al-thaqafi al-qattal as-saffak wanda an san kowaye hajjaj sunansa ma in mutum ya ji sai jikinsa ya girgiza ko wato mai tsananin zubar da jini da kisa hajjaj bin yusuf ya jinkirta sallah wata rana da ya jinkirta sallah faqama anas yuridu an yukallimahu kun ga inda ya kamata in za ka yi gyara ka yi gyara kenan anas bin malik sai ya tashi yana son ya yi masa magana a lokacin kuma an san waye hajjaj baka isa ba ka ce za ka ƙalubalance shi akan wani abin da ya yi saboda me shi dai ya aika da kai lahira kaman dabba ne ya yanka shi kenan an gama saboda haka anas yana son ya yi masa magana akan cewa ya sabawa karantarwan annaban Allah sallallahu alaihi wasallam fanahahu ikhwanuhu shafaqatan alaihi minhu yan uwansa suka ce a'a anas kada kai magana lura da cewa suna jiye masa tsoron abin da zai biyo baya kenan ashe nan ba kawai saboda kana da gaskiya ka fito ka faɗa kai ne jarumi ba komai yana da inda ya kamata da lokacin da ya kamata da yanayin da ya kamata an fahimta fakharaja a lokacin da aka hana shi kenan ya hannu wannan ya sababa anas ya hau abin hawa ya fita daga garin basra faƙala fi masirihi zarik sai ya faɗa a cikin wannan tafiyan da yi wallahi ma a'rifu shay'an wallahi na ransa da Allah ba abin da na sani cikin wani abin da da na sani a lokacin manzon Allah kunna alaihi muka kasance a kai ala ahdin nabi sallallahu illa shahadata Allah ilaha illallah ba abin da ya rage yana nan kamar yadda annabin Allah ya bar shi shine kawai mutane suna la ilaha illallah muhammadar rasulullah tunda wannan bai da lokaci matukan suna faɗa to yana nan yadda da muke faɗi amma sauran tsari da kiyaye dokoki to wa'annan abubuwa sun kau a yau ko faqala rajulun fassala sai wani mutum ya ce masa to sallafa ya aba hamza ya kai aba hamza kunya ne na anas bin malik qala ja'altum adh-dhuhra inda al-maghrib yace kun sanya sallan azhar dab da magariba afatilka kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shin haka ne sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya fita ya tafi wato dimash ya je gurin walid bin abdulmalik shine khalifa a lokacin ya kai kukan abin da hajjaj yake yi don ya yi masa magana saboda haka shine sanadiyan fitansa zuwa dimashqa wa huwa yabki allahu akbar zuhuri ɗalibinsa ne yace na shiga gurin anas na tarar da shi lokacin da ya zo dimashq ya gama a dimashq ɗin yadda ake sallah da na shiga masaukin da ya sauka sai na tarar da shi yana kuka da irin wannan ya faru da abu darda shi ma a dimashka ɗin ya shigo gurin matarsa ransa a ɓace matarsa ummu darda wadda take tabi'iyya ce min afdali tabi'iyyat ta ce masa me ya faru na ga fuskanka ya murtiki ya ce wallahi sallan nan da ta ɗan rage wa mutane ita ma gashi nan ana wulakanta sallah ana jinkirta sallah ɗin to shine shi ma anas bin malik ya fashe da kuka da ke nuna damuwar da ya tashin hankalin da ya gani sai ke cewa faƙultu ma yubkik kai malamina kai anas bin malik me yasa ka kuka faƙala sai ya ce la a'rifu shay'an ba abin da na sani a yau ya rage mimma adaraktu daga cikin abin da na riska a lokacin manzon Allah illa hadhihi sala sai wannan sallah da ake yi wa hadhihi sala ga ita sallah ma qad gashi an jinkirtar da ita ku duba a tun wancan lokacin da akwai sauran sahabin manzon Allah da waɗancan za su rayu zuwa yau kuma me za su ce za su je an bar sallan ma gaba ɗaya wa ƙala bakar ya ce bin khalaf wanda bai da hadisi a bukhari sai a nan gurin قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن bin الرواد نحوه yani irin hadisin da ya gabata wanda kenan ya gwada mana cewa wanda hadisi ya tabbata zai zo mana a bukharin hadisin abi umama wannan ya faru a madina tun ana sai na madina yake cewa mun yi sallah da umar bin abdulaziz sallan azahar sai muka shiga wajen anas muka tarar da shi yana sallah muka jinkirta muka jira shi lokacin da ya idar da sallah sai na ce ya am abu umama yake ce masa ya am ya kai baffana na girmamawa ba wai na dangantaka ba wannan sallan da kake yi yanzu fa ce sallar la'asar nake yi alhali su kuma me sun idar da sallar azahar ne kawai suka shigo gurin da yake wanda akwai afar na irin wannan in ya faru aka samu irin jinkirta ko wani abu na tauye waɗansu hakkoki na shari'a kuma a ɓangaren waɗanda suke faɗa a ji ko jagorori ya ya kamata kai ka yi fito na fito za ka yi ko kai ma za ka bi su akan kuskuren da suka yi shine hadisin abu da zai mana maganin wannan kai lokacin sallan in yi to kai sallar sa'an nan lokacin da suke fitowa su yi sallar kai ma ka fito ka yi ga wani asar da abdurrazzaq ya fitar a cikin musannaf ɗinsa daga ibn jurayt an ata kala daga ata bin abi rabah yace akhara walid al walid bin abdulmalik khalifa ya jinkirta sallan juma'a hatta amsa har dab wato har zuwa yamma bai yi sallan juma'a ba faji'tu ata yake cewa sai na zo fa zuhra dhuhra qabla an ajlis irin nafilan da ake yi din nan na masallaci tahiyatul masjid ne kuma sai na yi sallan azhar a lokacin sai na zauna a masallacin kaga ya zo masallacin bai tashi yayi ne ya fita ya je ya tada sallansa ya ja mutanensa ba a'a yace sai yayi sallan azhar ba tare da an gane ko wani ya san cewa sallan azhar yayi ba sai ya zauna yana sauraron hudu ba ثم صليت العصر وأنا جالس da na lura lokacin sallar la'asar ya yi ina zaune bayan da zai yi ana hudu ba in tashi kawai in mike babu jarumai a lokacin me yasa ba zai jarunta a matsayin aka? ya tashi ya ce kawai ya tada sallah sallar la'asar lokaci ya yi ya ce fasallaitu sun masallaitu al'asra wa ana jalisun sai na yi sallar la'asar ina zaune ima'an wa huwa ya ina mai ishara yanzu gani nan a tsaye gani na yi ruku'i na yi sujada na taso na yi sujada ima'an haka na yi sallar la'asar ina shi yasa nake cewa babu yanayin da za mu taɓa shiga wanda bai gabata ba illa iyaka jahilci da rashin sanin tarihi da rashin karanta ko karantarwa shi zai sa mutane su fada cikin wani hali amma duk wani abin da zai faru ga musulmi to kila mafi tsananinsa ya faru kuma sun yi mu'amala sun zauna lafiya wa inna ma fa'ala zalika alhafiz hajar yake cewa afa yayi haka ne khawfan ala nafsihi min alqatl don gudun in yayi a fili zai iya yiwuwa a kashe shi saboda haka su ne suke fahimtar nassosi yadda ya kamata in ka karanta tafsiri zaka ga qala ata in ka karanta hadisi sharhi zaka ga qala ata in ka karanta littattafai masu kawo athar musannaf Abdurraza, musannaf ibn abi shayba sunanul baihaqi in suna kawo athar zaka ga maganganu waɗannan mutane malaman fiqh masu kawo maganganu cewa wane ya fahimci kaza zaka ga ce fahimtan afa akan matsalan kaza amma wannan bai sa su aikata wani abin da ya saba saboda su sun sha daga wa daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai daga wa suka sha kai yau kafi su kenan jarinta to filan irin wa'annan abubuwa suka mana tambihi yadda za ka yi mu'amala a lokacin fitan ya ya kamata Allah ta'ala ya samu dace saboda haka la shakka babban laifi ne jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce wanda annabin Allah da ya faɗi haka a wani hadisin cikin sahih muslim suka ce in suka yi haka ba za mu yake su ba ya ce a'a ku kyale su ga yadda ya kamata ku yi in za ka iya faɗa musu ya zama babu fitina ka faɗa in kuma ya fi karfinka to kai ka yi abin da ya kamata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace qala babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla imam al-bukhari yace babin da yazo don bayanin cewa mai sallah yana fa ganawa ne da ubangijinsa madaukaki mabuwayi to wani zai ce me alakan wannan babi da babu mawaqitis sala me alakarsa akwai bayanin wani lokaci a nan gwarin ku dubi babin babin da ya zo don yin bayani almusalli mai sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa azza wa jalla to me alaƙarsa da babu mawaƙaitar sala shine amfani irin su hafiz ibn hajar in ka samu irin wannan mushkilan da kake ganin to yau yanzu a barka kai baka taba karanta fatul bari ba kawai yanzu ka ɗauko bukharin gundarinsa kake da shi kawai ka karanta wannan babi ana son ka samu alaƙar babin nan ya dace a shigar da shi a nan gurin ko bai dace ba Tunda bayanin da ya zo cewa zai yi bayani ne akan lokutan sallah hadisin da ya gabata yana da alaka saboda jinkirta sallah har ya fitar da ita daga lokacin da aka sani annabin Allah ya bayyana wannan yana da alaka amma nan cewa mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa me alakarsa da lokaci to imam bukhari akwai abin da yake son ya gwada maka lokacin nan kam an tsara shi don me don ka yi gaggawa ka yi sallah sallan nan ko me yasa ake son ka yi gaggawa kaddara shugaba ne gwamna shugaban kasa dan majalisa yana da lokutan da ya fitar da timetable from lokaci kaza zuwa lokaci kaza na ba da dama a gana da ni kaga kenan gana wannan da za ka yi da ubangiji kaddara za ka gana da wannan shugaban kuma ya ba da lokaci kawai ka zauna from 10 to 9 uh, eh, from 10 to 11 shine lokacin da zan gana da masu matsala kaza kai kuma ka fada matsalanka. misali yanzu lokacin noma ne kana bukatan harkan taki ne ce to masu bukatan taki su zo daga karfe goma zuwa sha ɗaya zan gana da su kuma kana cikin matukar bukata baka zo ba sai karfe sha biyu laifin wa ka ce kuma ka koma gefe ka ce kai wannan akwai girman kai kaga ashe nan lokacin nan an haɗa shi ne da wani abin da yake da muhimmanci shi ne ne ganawa da ubangiji kenan in kana son ka samu ganawa da ubangijin nan da ake samu a cikin sallah to ka yi shi a lokaci da aka zayyana maka in kana son ka samu matsalar ka ta takin nan a warware maka to ka taho ba daga goma ɗin nan kai karfe tara takwas ma kana kofansa kana jira da an buɗe kana shiga kai ne farko wanda zai shiga wannan al'amarin duniya shi yasa imamul bukhari ya gwada maka cewa to fa lokutan nan da ake bayyana maka ana son a ce maka wannan lokacin ana ganawa da ubangiji ne fa a cikin sallah to in har ka bari ko ka zo kafin lokacin ka ba za ka samu wannan ba ko ka zo bayan lokacin ka ga duk abin da ake so aka tsara masa lokaci to kenan ka yi shi ame a wannan lokacin da aka tsara shi shi yasa ya ce maka to fa'idan fa nake bayyana maka jinkirtawa din nan in ka jinkirta ka zo bayan lokaci ka san ka fawwata wa kanka wata fursa saboda haka kamar rayuwa ne shi yasa addini tsari ne na rayuwa so da aka ware maka lokaci kaza Allah yakan bude sallan azhar daidai azhar to ka zo ka gana da Allah daga lokaci kaza lokaci kaza shine lokacin to shi yasa ya kawo wannan babi din a cikin mawaqitus sala an fahimta ce babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla sai ce qala haddathana muslim bin ibrahim qala haddathana hisham bin abi abdullah ad-dastawai yana da jikin hisham hisham da muke faɗi akwai hisham bin urwa akwai hisham bin hassan akwai hisham bin yusuf hisham in aka kawo shi haka daga katada shine hisham bin abi abdullahi da qawlan wahidan in ka ga hisham an abihi to hisham bin urwa ne in ka ga hisham an al-hasan al-basri ko an muhammad bin sirin to hisham bin hassan ne in ka ga hisham ya zo a isnad na yaman su abdurrazzaq to hisham bin yusuf ne in mafitan isnadin yaman ne an fahimci wannan saboda ka hisham anan shine hisham bin abi abdullah ad-dastawai annahu qala an qatada bin di'amat as-sadusi malamin hadisi malamin tafsiri amma makaho ne makanta bai hana shi ya zama imamun fil hadisi imamun fil tafsir ba annahu qala an anas ibn malik radiyallahu anhu qala daga anas an malik allah ya kara masa yadda ya ce kalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ce annabin allah tsira da mincin allah su tabbata gare shi ya ce inna ahadakum lallai ɗayanku idan salla idan yana salla yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa kenan in mutum yana son ya shiga fadan allah yana da wata matsala to yayi ne yayi sallah zai gana da ubangiji kaga wani abu ne da aka bamu cewa tun da akwai matsalolin da za su iya faruwa da ɗan adam to sai aka ce maka ina ne za ka kai kukanka gurin Allah wani lokaci ya kamata wani yanayi babu yanayin da ya fi shi ne yanayin lokacin da kake sallah saboda mai sallah yana ganawa ne da ubangiji fala yatfilanna an yamini saboda har ga kar ya tofar da yawo ko kakinsa a ta hannun dama idan da kaki ko wani abu zai abin nan ɗinsa ko yawo yana son ya tofar da shi to kada ya tofar da shi ta me ta ɓangaren dama wanda wannan ya gabata abin da ya shafi ahkamul masajid ko ba haka ba wannan ɓangare ɗin ya gabata walakin kenan ya halatta yin tofar da yawo din kenan ko tofar da kaki kada ka je ka ga wani ana sallah a gefen ka to ka ce ka ga wani wanda bai san sallah ba ko ba haka ba to wannan ya gwada maka cewa yin haka din ba wai kuskure bane ko laifi illa iyaka abin da ake bukata a ladabi cewa kada ka yi mi kada ka tofar da shi a ta bangaren dama a baya ya wuce muku me illar da ya sa aka hana akwai mala'ika ta damansa da ina ji na ɗan yi bayanai ba na son mu tsaya abin ya wuce a baya walakin tahta qadamihi kenan in zai tofar da kakinsa ya tofar da shi tahta qadamihi yusra a ƙarƙashin kafansa na hagu wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin abi dharrin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an bijiro mani da aikin bayi sai na ga aikin da ya fi girman lada shine mutum ya ga abin da zai cutar da mutane akan hanya ya kau da shi abin da ko ya fi jawo wa mutane laifi shine mutum ya ga kaki a cikin masallaci ba zai goge ba ko ba zai rufe shi ba da akwai hadisin anas da ya tabbata bukhari da muslim wannan yana bangaren hadisin cewa kaki a masallaci kuskure ne ko laifi ne kafaran laifin shine in aka yi abin ne a rufe shi saboda ka a karkashin kafan sanami na hagu kuma ya taki wanda ya zo hadis abdullahi bin umar ne ko riwayan anas cewa annabin allah ya ce ko kuma ya yi haka da mayafinsa ya tofar da kakin sai ya yi haka kenan kaki ba ne, ba na jasa ba ne bittali ba na son taɓo wata mas'ala kila ta wuce muku a baya akan maniyi na jasa ne ko ba na jasa ba tayyib saboda haka walakin tahta qadami wa wakala sa'id an katada sa'id bin abi aruba daga katada bin di'amat as-sadusi yace la yatfil quddamahu kada ya tofar da kakinsa a gaba ta gaban alqibla wannan sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah haramun ne mutum ya tofar da kaki a ta alƙibla hadisi ne tabbatacce a kin sunan abi dawud duk mutumin da ya tofar da kaki a alƙibla to ranar tashin alƙiyama zai zo kakin na fuskansa saboda ka addini ladabi ne wannan kuma ta dama bayani ya gabata shin a cikin sallah ne kaɗai ko a wajen sallah akwai tattaunawa don fita daga khilafi kenan ana bukata hatta kakin nan in za ka tofar da shi ka yi lissafi za ka yi shi ta gabanka ne ko ta damanka ko ta hagu to in hagunka ne alkibla fa a nan sai ka fifita alkibla a kan sauran tunda illa ya zo ta'lilin cewa in ka tofar da shi ta alkibla zai za ka zo ranar tashin alkiyama yana fuskanka kenan sai ka tofar da shi ta ɓangaren da ba alƙibla ba in kuma za ka iya juyawa sai ka juya ka tofar da shi ta hagu Allah ta'ala ya samu dace a ce la yatfil qaddama aw baina yadayhi shakka ne daga sa'id tunda a riwayan da ta gabata babu shakka daga hisham walakin an sarihi ya tofar da shi ta hagunsa ta tahta qadamaihi ko a ƙarƙashin kafansa وقال شعبة بن الحجاج بن الورد أمير المؤمنين في الحديث لا يبزق شما يرويتو حديث دقا كتادة دقا أنس ce kada ya tofar da kashi baina ya daihi a gabansa wala an yamini haka kar ya tofar ta damansa walakin an yasarihi au ta qadamihi wato ana son mutum ya halattar da cewa fa ganawa da ubangijinsa wanda kana ganawa da shugaba ne kawai naka ko waya baka son ka amsa ko karan waya baka so kana kokarin ka daddanne wayan ma in ma wane ne in ka dauko ka ga matarka ne ma ce wannan da ta san halin da nake ciki wallahi amma Allah ka ko ba za ka yi tunani lokacin da za ka shigo ana son fa ka halattar da wannan ganawa da ubangiji za ka yi ake son ka shiga da cikakken khushu'i an tsara maka lokacin ka shiga a lokacin in ka shiga a lokacin akwai abubuwan da ake son ka kiyaye saboda ganawa ta haifar da ɗa mai ido an fahimci wannan saboda haka yake cewa walakin an yasari wata ta kadami wa qala humayd at ana sifanta shi da at an Anasin shi ma anas bin malik Allah ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam qala la fil qibla kada ya tofar da kakinsa ta alƙibla wala an yaminihi kada kuma ya tofar da kakinsa ta bangaren dama walakin an yasari aw tahta qadamihi sai dai kuma ta bangaren wato eh, hagunsa ko kuma a ƙarƙashin kafansa babul ibradi bi dhuhri fi shiddati al-harri imam al-bukhari yace babi akwai sauran hadisi ah to قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتاده بن دعامه السدوسي أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبن الله صير هذا من الله استبتا قريش اعتدلوا في السجود كديديتا ألوكة سجدة wato a nan gurin akwai wani sirri shi ma da zai fito a riwayan muslim a hadisin abi huraira haka ya zo a hadisin abdullahi bin abbas duk a cikin sahih muslim anan me yasa ce etalilu fi sujud anan yace babu musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji ne a cikin sallah to a wani gaba ne yafi ganawa da ubangiji a cikin sallar sai ya gwada muka ce to akwai wata gaba fa da tafi muhimmanci shine hadisin abi hurairah ce aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa sajid bawa ya fi dab da ubangijinsa a cikin sallah lokacin da yake halin sujada so da ce i'tadilu fi sujudi ku daidaita a cikin sujada saboda a cikin sallar sujada tana cikin manya-manyan gurare na ganawa da ubangiji shi yasa ya ce to ku yi addu'a ku yawaita addu'a a wannan gabar lalle kun cancanci a amsa maku addu'a a wannan lokacin salloli nawa muke yi sujada nawa kake yi a sallah guda ɗaya kowace raka sujada nawa biyu kake yi to raka a hudu sujada nawa kenan takwas a rana takwas sau biyar arba'in haka ne wanda shi ba ba sallolin ba dukan su hurhudu ne, amma ka ce sau uku a takwas so ashirin da da hudu to sai sauran kuma ka yi lissafi duk kana natsuwa kana mika kokenka zuwa ga ubangiji anya ba za mu samu nasara ba Allah ya sa mu dace saboda haka kisa a eh, italin fi ya wala yabsutu zira'ihi kal kalkalbi kada ɗayan ku ya shimfiɗa tsintsiyan hannunsa kamar yadda kare ke kwanciya ya kare ke kwantawa kaga kai haka aka ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin aljabha fa ashara ila anfihi wal yadayn ay al kaffayn saboda ka in ka shimfiɗa su haka to in ka rura da yadda kare ke kwanciya wanda wannan annabin Allah yana gwada mana hatta dabbobin nan ka dinga lura ya ba mu bayani akan wala yabruku kama yabrukul ba'ir kada ka sauka lokacin da za ka yi sujada kamar yadda raƙumi ke kwanciya to wani kwata-kwata gashi alkur'ani afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wani kwata-kwata waɗannan abubuwan baya kallon su raƙumi za ta wuce gabanka ba za ka halatto da irin wannan ba kare din nan ka lura to wai annabin Allah ce kar mutum ya da hannayensa ya kwantar da su kamar yadda kare ke mikir da kafafuwansa ya yake yi la saka wadda da ka faɗi kare ba wanda bai sani ba amma watakila ka ce ka zo ka kwatanta mini yadda yake yi to la shaka wa'annan dabbobin nan ka lura da wa'ansu abubuwan da annabin Allah yake faɗa a kansu an fahimci wannan saboda haka wa idza bazaqa idan zai tofar da kakinsa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi fa inna ma yunaji rabba wannan ya gabata babul ibradi bizuhri fi shiddatil harri wannan babi kuma yace babin da yazo don ba da bayanin halaccin jinkirta sallan azahar fi shiddatil harri a lokacin da ake tsananin zafi kunga kenan wato sallan nan shari'a ce sallu kama muni usalli ana maka bayanin wato laifin jinkirta sallah ana maka bayanin lokutan sallah to akwai halin da ma an yadda shar'an ka jinkirta wata sallah tare daga lokacin da aka ɗiban mata kenan ana son kenan du abin da za ka yi ka yi shi bisa yadda shari'a ta karanta, an fahimci wannan saboda haka imamul bukhari ya kawo wannan babi din ce babul ibradi saboda shi ma zai taimaka maka wajen tabbatar da abin da ake so na ganawa da ubangiji din saboda tsananin zafi zai iya ɗauke hankalinka ba za ka samu wancan abin da ake bukata saboda haka bil munasaba ya kawo wannan ce babul ibradi bi zuhri fi shiddatil harri babin da ya zo na bayanin halaccin jinkirta sallan azahar a lokacin da ake tsananin zafi قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس أنه قال عن سليمان بن بلال أيوب آه ما من إمام البخاري أن أيوب بن سليمان بن بلال ɗan Suleiman bin Bilal ne wanda ya zo a malaminsa kenan ɗa ne amma ya ruwaito hadisin bi wasila tsakaninsa da babansa akwai wanda ya shiga tsakani ya ɗauki hadisin ne daga ɗalibin babansa wanda wani lokaci yakan ruwaito hadisi daga mahaifinsa an fahimci wannan so daga Suleiman ayyub bin Suleiman bin Bilal ne kala حدثني أبو بكر bin abi uwais malamin sa nan ya ruwaito hadisin an Sulaiman bin Bilal kun gane qala Salih bin Kaisan حدثنا الأعرج الأعرج غرغو كينا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن هرمس عفوا با مهدي با عبد الرحمن بن هرمس وغيره دوننسا shine waninsa ɗin ba gane waye ba sai dai alhafiz ibnu hajar al-asqalani yake cewa azunnuhu abu salama bin abdurrahman bin auf ce ina tsammanin ghairuhu da yake nufi anan abu salama ne annahuma qala an abi hurairata to anan ya kare wannan isnadin sai sake kawo wa nafi'un hakan nan salih bin kaisan yake cewa haddasa eh, hakan nan nafi salih bin kaisan yana da malamai guda uku ko biyu anan ya ji ta hanyar abdurrahman ta hanyar abu huraira kuma ya sake jin hadisin daga nafi maula abdullah bin umar nafi yantaccen bawan abdullah bin umar radiyallahu anhuma an abdullah bin umar daga abdullah bin umar annahuma cewa su ɗinnan nan su biyu waye da waye abu huraira da abdullah bin umar a wani taujihin haddathahu to anan an ce haddathahu akwai iskali lamirin hu zai koma zuwa gawa saboda in ka ɗauko salibin kaisan yana da malamai biyu kuma su ɗin sun ji daga hanyoyi guda biyu in ka ce haddasa abu hurairah da abdullahi bin umar su suka haddasa sale bin kaisan a'a to lamirin zai dawo zuwa gaba kun fahimci eh, logos din ah. eh? a larabce inda yana nufin al'aras ne da nafi su ne suka ji daga abdullahi da abu huraira sai a ce haddasa huma saboda lamirin mutum biyu ya fito amma lamirin hu lamirin mutum ɗaya ne to yaya taujihin yake ko mu ce yana dawa ne zuwa ga al'arar janafi na fi ya ne salih ibn kaisan ko kuma haddasa mimman haddasa huma saboda ka wani sassarin ja cewa ai akwai riwayar da ta zo ma haddasa saboda ka babu iskali a wannan riwayar annahu qala an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya ce Idan stadda harru idan zafi yayi tsanani fa abridu anis salati to ku jinkirta sallah as-sala nan gurin Imamul bukhari ya nuna maka al a nan gurin ba istighraqiyya ba ce saboda shigan al a mufrad yana cikin siyahul umum a wajen malamin usul ko ba haka ba al ta shiga wa mufrad yakan sa abin ya zama jam'i a nan asala zai iya ɗaukan sallolin dukansu to amma nan wata sallah ce ta musamman ake nufi yasa imam al-bukhari da ya maka babu sai ya ce maka ne Babu ibradu bi zuhri sai bayyana maka sallar da ake nufi a cikin hadisin sallan azhar ake nufi an fahimta ani salati wato ku jinkirta sallan ku jinkirta sallah ana nufin sallan azhar fa inna shiddatal harri kusan cewa wannan shine ta'lil wanda mas'ala ce da nake son na jefa wa yan astronomers masu binciken tsararin samaniya masu binciken abin da ya shafi rana wadda wallahi wannan addini da mun fahimce shi shine jagoran duka wani ilimin duniya saboda ya faɗa mana abin da ƙila har yanzu ba a gano shi ba nan gaba za a gano ku dubi wannan hadisin annabin Allah ya ce ku jinkirta sallan azahar a lokacin tsananin zafi to me ke haifar da tsananin zafin fa inna shiddatal harri lalle tsananin zafin nan min faihi jahannam yana daga hucin wutan jahannama ne to akwai scientists a nan gwaran ko masu bin science don Allah na yi nawa ɗan bincike a kai me science suka faɗa rana a ina take samun haskenta to ina ganin ana nuna man lokaci ya abin nan tun da a nan gurin inna shiddatal har har din nan daga ina muke samunsa daga ina daga rana to ita ranan kuma daga ina take samun nata hasken a science me suka faɗa eh? akwai wanda ya karanta wani abu a kai yawa su abin da suka faɗa kenan ita take generating ɗin hasken da kanta to mu ko za su zo su gano ai dama can sun ce ranar a tsaye take amma ya sun tabbatar yanzu ranan tana ne tana juyawa kaga su sun bezin su ne akan kawai iya abin da su ya ba su amma mu tun kafin a samu abin binciken an gaya mana kuma daga bakin wanda baya ƙarya su ɗin su binciko wannan binciken ya sake fitowa ya nuna wancan ya yi kuskure saboda abin hasken abin nan ci gaban zamani ya nuna kaza to a nan gurin shin ba za mu fahimci wani abu ba inna shiddatal harri min faihi jahannam tsananin zafin ranar daga hucin wutan jahannam ne lokacin da wutan jahannam ta numfasa ake tsananin zafi numfashinta ne fa ba wutar ba in aka ce za ka shiga wannan wutar me kake gani to akwai sauran bayani akan wannan mas'ala da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma hamdik shadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rahmatullahi wa